Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel din nasu danna mana subscribe sannan su danna alamar karkawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, littafin wasa farin girki wato ci gaban labarin gidan gandu. Karar bindigan ce ta amsa kowa a ɗakin tas. Idan ba ku manta ba a nan muka dakata ko sai kuma ɗaura littafi na goma sha hudu kai tsaye firgici ne ya tukani da tunanin kar ya kashe min ya samur kenan sai dai da na ɗaga idona sai na ga razanar da take kan idan samir ba ta halin ciwo ba ce da alamun ni yake kallo inda yake kallon ni ma na bidan nawa idan sai a lokacin na ga ashe kan kirji na blade ɗin ya saita na dama mayar da kallona yi kansa cikin ajiyar zuciya ganin a kaina abin ya sauka sai dai hakan da ya yi. ya nuna baya son na yi masa afuwar kenan jefar da bindigar hannunsa ya yi yana zagayowa inda nake yana cewa well well well ki sumar min da yara kina tunanin zan barki haka da alamun dai soja ya je ya auro mai kamar maza gashi kuma ita mutuwar tsaye take yi gaskiya ta cika sojan lokacin da ya gama juyawar ya dawo gabana ne na damƙe wuyansa ina murmushi kafin na ce ba su man tsaye ba fakon tsaye dai nake yi da alamun kai ne za ka yi mutuwar tsayan. har na yi niyyar kafa masa hakorina sai kuma na matsar da bakina amma duk da haka dai na yanke shi da farcena akan wuyansa da na ga jini ya fito da alamun farcena ya gauraye da jininsa sai kawai na wanka masa mari shi ma ya faɗi duk abin da ya faru a kan idan Samir wanda shi kadai ne kawai bai sumu ba a falon Faruk na ɗauka da zura a ta na yi na da sauri jin karar shigowar sojoji da alamun karar bindigar ne ya jawo hankalinsu ban sanya aka kare ba ina jin dai sanda suka shigo suna ta magana ni kuma na kwantar da zura kenan samir ne ya shigo cikin ɗakin nawa da sauri muna kallon juna karasowa ya yi har inda nake ya kama kafaɗona tare da yagi rigar wajen da mutumin ya harbe ni wajen ya koma ya haɗe amma ba sosai ba saboda blade ɗin yana ciki dole sai na nutsu kafin na cire me hakan yake nufi iye ya kamata ki zo mu tafi asibiti a'a ni ba asibitin da zan je kuma ina ka kar ka faɗa wa kowa ni aka harba hakan ba komai zai haifar ba sai matsala na roke ka yanzu kina nufin na yi shiru kenan duk da abin da na gani shi kuwa wannan ciwon ki kwana da shi a haka kuma kina tunanin sai na yi yanda kika ce ciwo na ba matsala ba ce zuwa gobe ma ba za ka gansa ba amma idan ka faɗa musu abin ba zai tsaya ya gobe ba mutumin da ya harbe ni kuwa ku bar shi ya tafi kawai da kansa ma zai mutu nan da kwana uku idan kuma baka yadda ba ka biyo ni ban ka gani babu yadda na iya haka na ja shi ban domin nuna masa hujja saboda na san taurin kansa zai iya zuwa ya faɗa don haka na kwance don haka na gwammaci shi kaɗai ya san ya nake duk akan duk mutanen barek ɗin su sani almakashi na ɗauko na saka a wajen ciwon yana kallo na burkuto da blade ɗin kafin na saka hannuna na fitar da shi na ajiye ina gama fitarwa na ajiye a sink ɗin da ruwa yake fita wajen kuwa kamar jira yake ya fara haɗewa da kansa ɗauko blade ɗin na yi da ya wanke da ruwa tas na miƙa wa samar tare da cewa na san za su buƙaci ganin blade ɗin koda kuwa ka ce musu a jikin bango yake don haka gashi yanzu ka gane mai nake nufi idan ka ce musu a jikina yake za su ce ina ciwon yake sannan a wani asibitin nake to bani da wannan amsar shi yasa na bukaci yi shiru please hannunsa ya kai inda na cire blade din yana dannawa maimakon ya karbi blade din a hannuna da nake mika masa har yanzu ba za ki faɗa min komai akan abin da yake damin ki ba duk da wanda ido na ya gane min sai ma kokarin rufe bakina da kike yi ina kallon yanda idanki ya sanja kala sannan kuma kin yi kokarin cizon sa a wuya sai kuma kika fasa kika yanke shi da farshe me hakan yake nufi Na yi niyyar zuƙe jinin sa ne amma kuma akwai dalilin da yasa na fasa kawai na saka masa guba a cikin jikinsa kawai duk da haka kuma ba na son ka tambaye ni mai ya faru dan ba zan iya faɗa maka ba sannan kuma ka rinƙa nesan ta kanka gare ni tunda ga illar da nake da shi ga rayuwarka komai da zai fito daga jikina hatsari ne musamman idan ya gauraye da jinin mutum har ma da sauran halittu please ka rinka yin nesa da ni Samir idan kana so ka rayu ko domin ƴaƴanka ma daga haka na bar shi a ban ɗakin na dawo ɗakin bayan na damƙa masa bullet ɗin a hannunsa shi ma fitowa ya fice ya bar ɗakin zuwa waje da safe da na je ɗakin Salima bacci na same ta tana yi haiƙam kwantar da zura na yi a gefenta na je wajen kayanta domin na saka mata tunda bani da kayanta a wajena kaman faruk ina cikin saka mata wando salima ta tashi kallon mu take da san tunowa da mai ya faru daga gani ta tuna abin da ya faru daren jiya da na ga yadda ta razana karasowa wajen da nake ta yi da sauri ta ɗauki zura ta kankame a jikinta ni ma ganin hakan ne yasa na juyo domin fita daga ɗakin can kasan makoshinta ta ce na gode sosai ta kular min da 'ya'yana da kika yi ba sai kin min godiya ba hakkina ne ni ma na kare iyalaina in dai ina da damar hakan Allah ya tsare gaba amin ya Allah daga haka na bar ɗakin na nufa nawa domin shirya Faruk zuwa makaranta sai dai yanda jikinsa yake rawa ne ya sa. na cire masa kayan in ya so gobe sai ya je idan hankalinsa ya dawo jikinsa zaman gidan ne ya ishe ni saboda yanzu na saba da zuwa aiki sai dai gidan dole yana buƙatar mai ɗan lafiya saboda Salima tana ɗaki ini ta yi jikinta yana rawa ga zazzabin da take yi kuma du can wajen rana ina kicin Samir ya shigo da alama har sannan a wajen kes ɗin suke kicin ɗin ya shigo tare da kama hannuna yana kallon farshe na ni ma kallonsa nake da alamar mai ya faru sai da gama kallon dan kansa kafin ya ɗago ya kalli idanuna menene a jikin farcen ki samima Jiyar da dare, ina kallon lokacin da kika yanki mutumin nan a wuyansa yanzu muna masa bincike muka ji yana ihu amma ba na horon da muke masa ba sai dan abin da yake wuyansa mun kai shi wajen likitoci sun ce sel ɗin jijiyoyin wuyansa ne suke mutuwa a kowane bayan sakanni wajen yayi baki kuma tafiya yake yana mamaye dukkanin ilahiran jikinsa sun koyar da kaina nayi dan ban san mai zan ce masa ba gashi na san idan ba faɗa masa nayi ba ba zai bar ni ba ni ma ban san me yake damuna ba haka na tashi na ganni umma ma ta sani kafin ta rasu ita ce ta nuna min yadda zan boye halittata daga idan mutane duk abin da ya cije ni ko kuma ni na cije shi ko kuma wani bangare na jikina ya shafi jikin ya shafi cikin jininsa to zai rasa ransa sannan duk ciwon da na ji bayan minti ɗaya yake warkewa zara ido samir ya yi shi kaɗai yana nazarin wani abu wanda ba ni da masaniya a kai ɗan murmushi ne kafin na ce ya samir kana tsoro kar na halaka ku ko wannan abin shi kaɗai nake gudu a rayuwata sannan shine abin da ya kasance tamkar bakar razana a gare ni wanda nake kwana kuma nake tashi da shi koyaushe tunanina shine ta ya zan nisanta masoyana daga sharrina a kokarin hakan dole sai na zama wacce suka fi tsana saboda munanan halayyarta ta haka ne kawai za su kaurace min ko ban umarce su da hakan ba burina shine kai nesa da ni ya samir abin da kake tunanin ba zai taɓa yiwuwa ba ba zan iya soyayya da kai ba mai rayuwar aure har mahaifi yara haka nake kuma ba zan iya san hakan ba ko da ina da ra'ayin hakan sai dai ina so ka sani ba zan iya cutar da ahalinka ba ko da ina da bukatar hakan akan haka na gwammace na kasance cikin azabtuwar azabtuwarsu ko kuma su ɗauke ni daga rayuwar nan kamar yadda suke da bukata hawaye ne yake zuba daga idanuna wanda kwanan nan na kasa gane kaina abu kaɗan sai na yi kuka in dai ina gaban ya samir sai na ji ina rauni abin da ban yi tsammani ba ne ya faru wato rungumo ne ya samir ya yi sosai a jikinsa kamar zai mai da ni cikinsa ni ma hannuna na saka a bayansa ni ma hannuna na saka a bayansa na zagaye shi a jikin nawa kaman wata za ta kwace min shi ci gaba na yi da kukana a hankali ina jin irin nutsuwa tana shiga cikin zuciyata shi ɗin haske ne a gare ni da bana so na yi nesa da shi sai dai hakan ya zame min dole cikin muryar damuwa ya ce min su waye suke da niyyar ɗauke ki daga gare ni samima kin kasa bani wannan amsar me yasa haka ba zan iya baka amsar ba ko da ina da bukata nima kai hakuri shirye ni yayi daga jikinsa zai share hawayen da yake fuskata saurin rike hannunsa nayi daga da naga ciwo a hannun nasa wanda mutanen suka ji masa jijjiga kai nayi a'a kar ka kai hannunka fuskata duk da ban taba gwadawa ba ina tsoron hawayena ya yi maka illa ya Samir ba zan iya yafewa kaina hakan ba idan ya faru murmushi murmushin ya fahimta yayi min kafin ya ce yanzu kenan idan kika ji ciwo komawa yake ya dinke da kansa Marmushi ne masa kafin na ɗauki wukar na yanka a tafin hannuna har ya kai hannunsa zai rike sai kuma wajen ya koma yanda yake tamkar ban yanka ba daga haka muka ci gaba da hira duk da kowa zukatansu a can kushe yake da zulumi iri-iri amma hakan bai hana mun tura su kasan zuciyoyinmu ba mun rungume kaddara kwana biyu da yin hakan Salima ta warware sai dai duk da haka bata wani sakewa bata wani sakewa mu zauna amma bata min kallon tsangwama kamar lokacin baya sai ma kallon jin kunya da take yi a ganinta na ci yaranta har da ita ga barayi gashi ina hana ta ta yi min godiya sai hakan ya kara saka ta jin nauyi na komai ya koma normal ni ma na koma bakin aikina. na yayin da sirri na kuma muka binne ni da Samir abin da ya faru na yi zato zai nisanta kaina da shi sai dai hakan bai faru ba sai ma kare shigowa rayuwata da yake yi lokaci cikin lokaci ni ma tun ina kin amincewa da yanayin da yake ziyarta ta har ya zamo na karɓe shi hannu bibbiyu sannan na amince da tunkarar duk abin da zai biyo baya yanzu kusan kullum da kyar nake bacci kowane dare saboda matsanancin ciwon kirji da nake yi har da jini nake amarwa na san bai wuce saboda ketare dokar da nake ba ni ko ba zan iya hakan ba zan ci gaba da karɓar kulawar ya samir daga gare shi kafin lokaci na ya kare ba zan kare yarda na koma rayuwar kadaici da nake a baya ba wannan lokacin duk na san idan idan ya gane halin da nake ciki zai shiga damuwa shi yasa nake toshe duk wata hanya da na san zai iya gano wani hali nake ciki madubi na kalla inda na ga bakin inda na ga bakin abu kaman jijiya yana min yana bin wuyana zaro ido na yi dan ban taɓa kula da shi ba sai yanzu ko da na ɗauko mai kalar jikina hoda na ɗauko mai kalar jikina na shafa a wajen domin ɓoyewa kar wani ya gani kawar da damuwar da ta shigo cikin zuciyata na yi kafin na fito zuwa ofis har na yi hanyar zuwa asibiti wajen Dr. Maryam ta duba ni sai kuma wani tunani ya zo min idan na ji me zan ce mata sannan idan ta duba bata ga komai ba nan ma me zan ce da haka na juya cikin sanyin jiki na wuce wajen aiki na. da kyar na bari lokacin tashi yayi na koma gida saboda haka kawai bana son na ga mutane suna matsowa inda nake gani nake kaman su din ba jinsi na bane kuma wannan yanayin ya faru ne saboda shigowar sabon wani shedani zuwa jikina a daren jiya da daddare ina shigowa gidan na samu Salima a zaune sanne da dawowa ta ce min cikin magana kasa kasa duk da na ji ta amma ban kula ta ba ina shiga ɗaki ne wurge wurgi da jakar hannuna ina huci ni kaɗai na san wannan abu da nake ji kuma nake aikatawa ba ni bace amma babu yadda zan yi ina ji ana iko da jikina washe gari ban je aiki ba saboda mun yi da ya Samir zai kai mu wajen Dr. Maryam mu ne haka kawai na tsinci kaina da jin daɗin maganarsa dan ba kaɗan ba matar take burge ni sosai tun safe muka yi shiri ne da Salima dan ina kula da ita ba ta so a ce da ni za a je ba bata so a ce da ni za a je ba duk da wani abu baya haɗa mu na kiyayya haka ma babu abu na so da yake haɗa ni da ita les na saka milik a don chocolate aka mai sai kuma na saka gyale kalar adon lace din dan a rayuwata bana son saka hijabi duk da ina da bukatar yin hakan da gangan wasu kuraje suke fito min wanda na san ba na Allah bane sai da muka yi dan tafiya kafin muka isa kasancewar gidanta yana da dan nesa da inda muke duk da tana da gida da aka bata a barak din amma ta fi son zama a nata gidan shiru gidan babu motsi kamar babu mutum a gidan shiga muka yi da sallama cikin gidan wata yarinya ce ba za ta wuce shekara sha biyar ba a falon tana rubutu da alama a assignment take yi dagowa ta yi ta kalle mu tana yi wa Faruk murmushi shi ma sun koyar da kai yake da alama ya santa gaishe mu ta yi a hankali sai kuma ta shiga cikin ɗaki domin kiran Dr. Maryam ɗin Ita ma Salima bin yarinyar ta yi zuwa cikin gidan. Ni kuwa ganin ni kaɗai ce a tsaye Ya sa na koma kan kujera na zauna. Shi ma ya Samir din zama ya yi kaman da alama zuwansa na farko gidan kenan. idona ne ya kai kan wani hoto da yake rataye a falon kallon ya samir yi da sauri wanda shi ma idonsa yake kan hoton da alama ya ga abin da na gani tashi ne zuwa gaban hoton kafin na mai da kallo na zuwa kan Samir wanda shi ma ya zara ido cikin mamaki muna cikin haka ne Dr Maryam ta shigo falon hannunta rike da na Faruk kallon mu take da mamaki ganin mun yi cirko cirko ba ma cewa komai ni ce hannuna yana rawa na nuna hoton ina kallanta amma kuma na gagara furta ko kalma ɗaya daga bakina murmushi ta yi irin na manya kafin ta ce la wannan hoton mai kuma ya faru naga kina mamaki wasu masu aiki na ne wanda nake jin su Kaman ƴan uwana wani abu ne ya faru a'a kawai dai na san na jikin hoton ne amma ban san ya aka yi hoton su ya zo nan wajen ba hmm, dole ne hotunan su ya zo nan wajen kuma duk inda nake duk inda nake ma hotunan su zai je wajen su ɗin mutane ne da ba zan manta da su ba a tsawon rayuwata sai dai ban san a ina zan sake ganin su ba hakan yasa na ɗauki hotonsu da muhimmanci har nake tunawa da su a rayuwata amma na ji kin ce wai kin san su a ina kenan sun koyar da kaina yi a raina ina cewa kar ko abin da nake tunani ya kasance gaskiya kallon ya Samir nayi wanda shi ma idansa ya nuna alamar hakan su din iyayenmu ne ni da ya Samir Umma Hajara ta rasu ina da shekara goma a duniya baba Umaru kuma yana gida tashi ta yi tsaye tana kallo na kafin kuma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajara ta rasu kin ce min ke yarta ce shin ta kara haifuwa ne bayan mun rabu kuma ba ga Samir ba ina mijinki ne ya Samir ne ya katse maganar mu ni da Dr. Maryam ta hanyar cewa shin ke ce Hajiya Maryam da Baba Umar ya bamu labarin yayi aiki a gidanki a garin Bauchi shekarun baya da suka wuce daga kai tai da sauri kafin ta ce eh tabbas ne ce wanda muka zauna da su a gidana da ke garin Bauchi dan tsabar kaduwa ban san lokacin da na zauna a wajen ba kenan Dr. Maryam mahaifiyata ce kuma ni da Salima ƴan uwa ne kenan mahaifiyarta yayar mahaifiyata ce wannan wani iriyar al'amari ne haka dago da kaina nayi ina kallon Dr. Maryam wanda ita ma take bi na da kallo Samir ne ya samu damar cewa wani abu bayan dukkaninmu mun yi shiru in dai da gaske ke ce wacce baba Umar ya bamu labari to ya tabbata ke ce mahaifiyar Samima wanda take zaune a gabanki a halin yanzu sakowa ta daga kan kujerar da take ta matso zuwa kusa da ni har numfashinmu yana bugar na juna hannunta ta saka ta goge min hannunta ta saka ta rungumo ni zuwa jikinta wanda yake rawa kamar kar yake rawa karkarkar ke ce samima me yasa ban dago sunan ba bayan na san suna ne da ba a cika jinsa a gun wasu ba tabbas ke ce kam babu tantama Allah sarki kawata ta kaina hajara ita din mutum ce mai wuyar samu hakika ba karamin babbar ni'ima ba ce. da na haɗu da ita na san ko ban tambaya ba ta yi miki riƙon da ko ni iyakaci kenan ɗagowa ne daga jikinta duk da banki mu shekara a haka ba saboda wata sabuwar nutsuwar da take shigar min sai dai lokacin ne na yi mata tambayoyi sai dai dole ne na yi mata tambayoyi na dalilin bayar da ni ga umma hajara da ta yi bakina yana rawa kamar ba zai buɗe ba na ce amma inda gaske ke ce mahaifiyata kuma kina sona kamar yanda na gani a cikin idanunki me yasa kika rabu da ni kika raba rayuwata da ke a lokacin da nake tsaka da bukatar kulawarki lokaci ɗaya daga gama jin tambayar tawa yanayinta ya sauya ga baki ɗaya. hawaye yana zubowa daga idanunta kuma tana jijjiga kai ban rabu da ke dan san raina ba sai dan tseratar da rayuwarki samima kuma har yau bana na damar yin hakan amma ki hakuri ba zan iya faɗa miki dalilin ba bani da ikon yin hakan kallanta ya koma kan samir wanda yake goge hawayen tausayinmu ni da ita tabbas kam kai ɗan kawata hajara ne danga kamar ta nan a fuskarka duk da ban taɓa ganin ka ba amma na sha jin labarinka sosai a wajenta fata na Allah ya jikanta da rahama sannan Allah ya sa halinta ya bi ta yanzu ku tashi mu tafi wajen yaya Fatima tukunna daga haka na miƙe daga haka ta miƙe daga tsugunnan da take kafin ta kama hannun Samima wanda har sannan kanta yake sunkuye mu gidan Hajiya Fatima muka tafi cikin motar babu wanda yake cewa komai sai dai lokaci zuwa lokaci muke hada ido da Salima wanda muna hada idan sai ta kawar da kanta kamar mai kunyar wani abu a falon muka same ta tana kallon news hankalinta baki ɗaya yana kai dan ko sallamar ma bata ji sosai ba kallon mu take da mamaki ganin mu har ganin mu har da Dr. Maryam sannan kowa fuskar sa tana dauke da wani abu daban hannun hannuna ta kama zuwa gaban Hajiya Fatima kafin ta kama nata ita ma ta rike yaya Fatima kin ga Samima na ganta sai dai mahaifiyar tata wanda na bata ita ta rasu ban samu damar ganin ta a karo na biyu ba sai dai na yi ta mata addu'a a kullum don ta nuna min kauna haka ma haka ma ta nuna wa jinina tsakaninta da Allah tunda har ta raine ta sannan kuma ta haɗa ɗanta aure da ‘yata babu abin da zan iya saka mata da shi yaya Fatima kuka take sosai wanda nake jin sa har cikin raina ban san me yasa ba amma kukan sosai yake taɓa cikin zuciyata hannuna na kai zuwa bayanta na dafa duk da bakina ya gaza cewa komai ita kanta Hajiya Fatima bata ce komai ba sai tashi da tai ta nufi ɗakin ta tana cewa bari na kira Alhaji tukunnan dan maganar ba ta hau bace ni kadai yazo ga yar aminin sa a raye bata mutu ba kamar yadda muke zato Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya